والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم. وبركاته أصول الفقه أبو زهرة نعم وقبل أن نسلك الكلام في المنظور إلى غيره kafin mu bar magana game da mandubi zuwa ga waninsa labuta min isharatu ila amrai ba makawa mai ishara zuwa ga al'amura guda biyu na bayyana wa shafi wanda al-imam ash-shafi'i Allah ya masa rahama hmm. ya yi bayanin su a littafin sa muwafaqat din shi awwaluhuma awwaluhuma na farko daga cikin al'amuran shine anna kullu mandubi sabata annahu mandub wato lalle duka mandubi wanda ya tabbata cewa shi mandubi ne da sunna ma'suratin annabi sallallahu alaihi wasallam wato an ruwaito shi ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam sabar fatiman bil to ana lura da shi a matsayin mai hidima ga ga wajibi duk wani mandubi wanda ya tabbata cewa shi mandubi ne an gane yayi wanda an ruwaito daga annabi cewa mandubi ne to ana fassara shi a matsayin mai hidima ne ga wajibi duk wani abin da yake mandubi yana hidima ga wajibi ne au malam. ko kuma kariya ne ga wajibi wato shinge ne gare shi in dai mutum na wasa da shi to zai iya yin wasa da wajibi wata rana an gane ko in ko mutum na kiyaye shi to insha Allah zai kiyaye wajibi shi ba aw zariyatun lil mudawamah ko kuma kafa ne zuwa ga dawama ga wajibi wal Manduba bi manzilati hima wato su mandubat mustahabbai suna matsayin shinge ne wal haris haris wasu na matsayin masu gado ne ga wajibai masu gadi ne ga wajibai Na gane ko mandubi kamar yana gadin wajibi ne in dai mutum na kiyaye na filfili to suna taimaka mai wajen ya tsare farin lalin na mutum ya riyada su min nafs domin mandubi kamar tarbiyya ne ga rai na mutum da alkiyamu a ada alfas wato yasta da alkiyamu a da alfas wato tsayuwa da ita yana hukunta bayar da farin ladin ko da zarar mutum ya samu ya tsayu da shi to wannan tsayuwan yana taimaka mai yana hukunta mai bayar da farilla kamar adal nawafil ghayr faman adal nawafil ghayr mutazil istimrar fi adaiha duk wanda ya bayar da nazil wanda bai ta ma kanshi ci gaba da bayar da nazilan ba fa innahu la mahala yu'addi alwajib to shi ba makawa wato la mahala yu'addi alwajib mutaziman istimrar fi adaiha wato zai ba da wajibi ya lizimci ci gaba da bayar da shi ko bari mu ji abin da ya ha kaman kasar a ina zuwa kaman addanna wafin gairar multazimin istimrar fi adaiha kaji abin da ya duk wanda ya bada wajibi ya bada nafil fili bai lizimta ma kansa ci gaba da bayar da nafilan ba fa innahu la mahala yu'addi al-wajib to shi ba makawa zai bayar da wajibi ملتزم الاستمرار في أدائها يا يا لفظ kaga yanayin lafazin akwai matsala ko ya kamata ya ce duk wanda ya bayar da nafila bai lizintar da ci gaba da bayar da ita ba to ba makawa ba zai bayar da wajibi yana mai lizintar da bayar da ita ba idan mutum yana wasa da nafila to wata ran ma zai yi wasa da farin ɗin ba zai ga mutum wata ran zai yi nafila wata ran ya tashi to za a samu irin wannan matsala a cikin farilla shi ma kina shi na kila yana hidima ne ga farilla kuma yana gadin farilla da shi to sai zama to mutum bai damu da nafilan ba to rashin damuwa da nafilan zai shafi rashin damuwa da farilla shi ne abin da ya kamata a ce ina ganin an ɗanyi kuskure ne wajen cire la a wajen eh fa innahu la mahala la yu'addi al-wajib multazim al-istimrar fi ada'ihi haka ya kamata a faɗa na'am duk wanda ya takaitu a wajen bayar da nafila ya taƙaita, baya yin shi yadda ya kamata huwa arda li an yukaffira fi adai wajib fi adai wajib to shi zai zama to abun bijirowa wajen takaituwa ga bayar da wajib an gane ku kenan nafila na taimakawa sosai wajen wajibi ya tabbata sai eh. na'am ya yi wani wani da wani wani wani wani maka